أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata da yake na ramadana mai albarka addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah da mafi girman sunayensa na alhayyu alkayyum Allah ya amsa mana sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kara wa zuriyarmu albarka ya kara wa karatunmu albarka ya kara wa rayuwarmu dukkaninta albarka sai a yi hakuri ko ba dama a sharuwa na? to a kashe da ya in yayi sauki sai a kunna don akwai zafi kuma kan cutar da wasu dan maslahar kaina yau da ikon Allah za mu tashi a shida ga watan ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allah muna cikin suratu ali imrana sura ta uku daga jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama kada mu manta ranar lahadi mai zuwa tara ga watan ramadan a wannan masallaci karfe ɗaya da rabi za a kaddamar da kira'a sautiya na gwani muhammad bukar zarami ɗaya daga cikin limamai na kamsu salawat a wannan masallaci da kuma sallah na tahajjud da Ra'wiki. kamar da na fara baya ana gayyatan kowa da kowa kuma dukkan abin da aka samu daga kaddamar da wannan karatu na ƙur'ani din ya sadaukar da shi zuwa ga makaranta da ake ginawa ta ƙur'ani da masallaci a kusa da nizamiya hospital a nan abuja so da haka dukkan abin da muka bayar na gudumawa insha Allah ta'ala zuwa ga wannan aiki zai tafi don haka ba a sau ɗauke wa kowa ba kowa a cikin mai nemi gudumawar da zai bayar hatta aran masu ya bayar da mai jan baki da mai fasa baki da mai karanta tambayoyi da masu rekodin da official